Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin na duniyar mu a yau bayan kuma akwai shirin nan na murin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a hazangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu wari za a biyo mu hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz dubu sha biyar da dari bakwai da talatin shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger kamaru burkina faso har ma da chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya Toma da lanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kanan labaran. Firaministan rukun kwarya a Haiti ya sanar da ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar bayan kisan gillan da aka yi wa shugaban ƙasar Jovenel Moise. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa ficewar sojojin Amurka a Afghanistan ba zai hana 'yan ƙasar ba samarwa da kansu zaman lafiya. a fagen wasanni za a ji cewa ingila da italiya ne za su fafata a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar turai tun suka labaran kamar da za su zo maku a kasar haiti an shiga rudani bayan kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar jovenel moise a halin da ake ciki dai firaministan rikon kwarya na kasar claude joseph ya sanar da ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar mr joseph ya karbi ragamar mulkin kasar ne bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwa ne ne ba suka harbe shugaban kasar a gidansa da ke port de prince yayin da kuma suka jikkata matarsa. A jawabin da ya yi wa 'yan kasar jim kaɗan bayan kisan shugaban kasar, Firaministan riƙon ƙaryar ya ce yanzu shine zai ci gaba da jan ragamar kasar yayin da ya roƙi al'ummar kasar da su kwantar da hankulansu yana mai cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da tsaron al'umma. kalaman na joseph eh, ya bayyana cewa mutanen da suka yi wa shugaban kasar kisan gyalla baki ne da suka shigo kasar kuma bayanai sunar cewa suna magana ne da turancin ingilishi da kuma spaniyanci tuna dai kwamitin tsaron majalisar ɗinki duniya da amurka da kuma kasashen turai suka bayyana nuna damuwarsu akan halin da kasar ta shiga inda suka bukaci da a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasar cikin 'yanci kafin nan da karshen shekarar 2021 ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa ficewar sojojin amurka a afghanistan ba zai hana 'yan kasar ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya a kasar musa zarif ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin kabul da na kungiyar taliban a birnin tehran dama kafin buɗe taron da ya haɗa bangarorin biyu a jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi kira ga bangarorin 'yan siyasa na kasar ta afghanistan da cewa lokaci ne na su ɗauki zaɓi mai ƙarfi domin makomar ƙasarsu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a ƙasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke ficewa daga ƙasar kafin hakan dai rahotanni sun ce ɗaruruwan sojojin afghanistan ne suka tsere zuwa tajikistan kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar cewa ta kwashe kashi 90 cikin 100 na dakarunta daga kasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba daya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi wata ganawa jiya laraba da ministan harkokin wajen kasar india da ya gudanar da wata ziyarar aiki ta 'yan sa'o'i a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar ta india subra mayan shankar ya mika wa zababben shugaban kasar ta Iran da sakon firaministan kasar ta India Narendra Modi na taya shi murna gaba da zaben da aka yi masa. Kafin hakan dama ministan harkokin wajen kasar ta India ya gana da takwaransa na Iran din Muhammad Jawar Zarif. Bangarorin biyu sun mai da hankali kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Sai kuma batutuwan da suka shafi halin da ake ciki a yankin da kuma batun kasar Afghanistan da tattaunawar Vienna kan yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran. haka kuma bangarorin sun duba yadda za su kara ƙarfafa alakar da ke tsakanin su ta fuskar sufuri da kuma sadarwa an buƙaci ƙasashen afirka su ƙara azama kan aikin gona da zai kunshi dukkan bangarori yayin da ake ci gaba da yaƙi da annobar corona game da matsalolin sauyin yanayi an buƙaci ƙasashen afirka su mayar da hankali wajen gina hukumar aikin gona ta zamani domin samun wadatar abinci da yake sanar da hakan shugaban gamayar shirin bunƙasa aikin gona ba tare da gurɓata muhalli ba na afirka a gara a takaice haile mariam dezaleg ya bayyana cewa annobar corona ta tilasta a gaggauta ɗaukar matakan bunƙasa aikin noma wanda zai shafi kowace ƙasa da kowace nahiya da kuma dukkan al'umma game da batun cutar corona da ƙalubalolin sauyin yanayi kuwa tilas ne afirka ta yi amfani da matasa da mata da maza da yara da shugabannin siyasa domin sauya tsarinta na samar da abinci mr dedelic ya bayyana hakan ne a lokacin kaddamar da shirin taron kolin agrab na wannan shekara wanda ake sa ran gudanarwa tsakanin ranar 6 zuwa goma ga watan satumba a nairobi babban birnin kasar kenya taron kolin na agrab zai samar da damarmaki ga kenya da sauran kasashen afirka domin su kara sanin yadda aikin gona zai samar da makoma mai kyau a nan gaba To a fagen wasanni kuwa daga ƙarshe dai Ingila da Italiya ne za su fafata a wasan karshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai 2021. A ci gaba da gasar dai tawagar ƙwallon ƙafa ta Ingila ta lalasa Denmark da ci biyu da ɗaya a wasan kusa da na karshe da suka buga a jiya. Ingila ta ɗauke Denmark ne da ci biyu da ɗaya a ƙarin lokaci wanda hakan ya bata damar tsallakewa zuwa wasan karshe, inda za ta fafata da Italiya a ranar Lahadi mai zuwa a birnin London. wannan shine karo na farko a tarihi da ingila ta kai wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar turai a ranar talata ne dai italiya ita kuwa ta samu nasarar kaiwa ga wasan na karshe bayan ta ɗauke spain da ci hudu da biyu a wasan daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya wannan dai ya shine karo na hudu da italiya za ta buga wasan karshe a tarihin gasar ta turai To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan Radio Hausa VOH. To ga shirya son barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu sai shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. to a cikin shirin namu na yau za mu leƙa wasu daga cikin jaridun da ake bugawa a tare najeriya da zan fara da jaridar leadership a yau da ta kawo wani labari da ke cewa akalla mutane goma sha tara aka tabbatar da cewa an kashe wasu kuma suka ɓace yadda wasu 'yan bindiga a kan babura suka kai hari a kan ƙauyen tsawa wanda yake cikin ƙaramar hukumar batsari da ke jihar katsina a yammacin litinin da ta gabata wata majiya daga ƙauyen dai ta tabbata cewa maharan sun kai har-haren ne kimanin karfe 5 da minti 45 na yamma yan bindigar da sun tarwatsa mazauna garin tare da bin su akan babura inda suka harbe mutane goma sha tara daga cikin su lahira waje ta kara cewa maharan sun kona gidaje da dama wanda suke cikin ƙauyen sun kuma yawon gaba da shanu masu tarin yawa da kuma ƙananan dabbobi to sai kuma wani bangaren jaridar ta kawo labari wanda ke cewa jami'an 'yan sanda a jihar lagos sun yi artabu da wasu tsagerin matasa yarabawa waɗanda aka fi sani da 'yan area boys a yankin afafa wanda ke cikin jihar ta lagos an ba da rahotanni da ke cewa dai an yi artabu ne tsakanin tsagerin da kuma jami'an 'yan sanda wanda hakan ya uku ne saboda haramtattun ayyuka waɗanda matasan suke aikatawa a wannan yanki. wani shaidau wanda ya ga abubuwan da suka faru ya shaida cewa jami'an tsaron da sun yi wa matasan kofar rago ne inda suka afka masu domin tarwatsa su rahotanni sun ce gamayyar jami'an tsaron waɗanda suka hada da 'yan sanda da kuma dakarun soji sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa matasan wasu rahotannin kuma sun bai da cewa tsagerin ne suka fara yin ruwan duwatsu da kuma kwalabe lokacin da jami'an tsaro suka fara isowa a wurin kafin jami'an tsaron su fara mayar da martani to sai kuma jaridar premium times sun da ta kawo labarin cewa babbar kotun tarayya da ke birnin abuja a najeriya ta ce tsohuwar ministan harkokin kudade ta najeriya ɗin wato kemi adisun ba ta yi wani laifi ba don an naɗa ta a matsayin ministan harkokin kudade a shekara ta 2015 saboda ba ta halarci aikin bautar ƙasa ba mai shari'a tayo tayo ya ce ba ta da bukatar gabatar da wani katin shaidar bautar ƙasa na najeriya wato nysc domin a lokacin da ta kammala jami'a cikin shekara ta 1989 ta riga ta zama 'yar ƙasar birtaniya kuma a lokacin ta dawo tarayyar najeriya ta haura shekaru 30 ka'idar waɗanda aka tilastawa zuwa aikin bautar ƙasa sai da kotu ba ta ce komai ba dangane da takardar shaidar kammala aikin bautar ƙasa na nysc na jabu wanda aka ce tsohuwar ministar ta bayar wanda kuma tsohuwar ministar ta gabatar da wannan takarda ta shaidar kammala bautar kasa wato nyc ne a lokacin da za'ana ta a matsayin ministan harkokin kudade ta najeriya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 ƙananan yara sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a birnin Sana'a fadar mulkin ƙasar Yemen domin yin tirda da matsayin Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna halin ko in kula kan haƙƙinsu sakamakon matakan wuce gona da irin da masarautar saudiya da kawayenta suke ɗauka kan ƙasar da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula musamman na ƙananan yara daga cikinsu bayan gudanar da zanga-zangar ƙananan yara sun gudanar da taron gangami a dandalin sab'in da ke birnin sana'a inda suka yi tare da taken yin allah wadai da hare-haren saudiya da ƙawayenta kan ƙasar ta yemen tare da shirin majalisar ɗinkin duniya musamman ganin yadda hare-haren suke ci gaba da lashe rayukan ƙananan ƙananan yara ba ƙaƙƙautawa mataimakin ministan sadarwar kasar yemen fahami yusufi ya bayyana cewa tabbas shirin majalisar ɗinkin duniya kan wuce gona da irin masarautar saudiya da ƙawayenta kan ƙasar yemen yana matsayin ƙarfafa mahukuntan saudiya ne kan ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara a yemen a baya-bayan nan majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto kan cin zarafin ƙananan yara a duniya amma ta ki ambaton irin matakan cin zarafin ƙananan yara da saudiya take yi a ƙasar yemen da kuma cin zarafin ƙananan yara da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasɗinawa a cikin bayanin da kwamitin da ya shirya gudanar da zanga-zangar kananan yaran a yemen ya fitar ya jaddada muhimmancin fitowar kananan yara daga dukkanin bangarorin kasar domin gudanar da zanga-zangar tare da yin tir da shirin majalisar ɗinkin duniya kan cin zarafinsu a kasar sakamakon jerin har-haren wuce gona da iri da kawancen rundunar saudiya da taimakon kasar amurka suke kaddamarwa kan yankunan yemen lamarin da ke fayyace cewa majalisar ɗinkin duniya tana sahu ɗaya da mahukuntan saudiya da ƙawayenta a ayyukan ta'addanci kan ƙasar yemen a nashi bangaren ministan lafiya a kasar yemen dr daha mutawakil ya jaddada cewar akwai kananan yara masu yawa da suke cikin mummunan hali kwanci a manyan asibitocin birnin sana'a dauke da raunuka da suka canza musu halittu sakamakon amfani da muggan makamai da masarautar saudiya da ƙawayenta suke yi kan kasar ta yemen Matawakil ya kara da cewa akwai wasu ƙananan yara da ba zai yiwu a magance cututtukan da suke fama da su ba saboda rashin magunguna da kayan aiki a ƙasar kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi shiru kan matakin killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ya hana shigo da magunguna da kayayyakin ayyuka da za a yi amfani da su wajen ƙoƙarin ceto rayukan ƙananan yaran don haka ake hasarar rayuwarsu dr daha mutawakil ya sanar da cewa sun buɗe kwasa-kwasai a fannoni da dama a ƙasar yemen da suka hada da gudanar da fiɗa da tiyatar sauran sassan jiki kula da lafiyar ƙananan yara da mata masu ciki a lokacin haihuwa da fannin lafiyar ƙashi da kula da lafiyar ƙwaƙwalwa da gaɓoɓin jiki domin samun damar shawo kan matsalolin kiwon lafiya a sassa daban-daban na ƙasar a nashi bangaren gwamnan lardin sa'ada muhammad ja'afar auda ya gabatar da tambaya ga majalisar ɗinkin duniya cewa ina batun rajin kare haƙƙin ƙananan yara a duniya da majalisar ke yi sakamakon haka lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta kawo ƙarshen kare masu tabka laifukan yaƙi musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara har ila yau ma'aikatar lafiya ƙasar yemen ta sanar da cewar ɗaruruwan yara ne suka rasa rayukansu a yemen sakamakon matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na rashin yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarta kan ƙasar yemen a ziyarar aikin da ministan lafiyan kasar yemen dr daha mutawakil ya kai zuwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke lardin sa'ada da ke shiyar arewa maso yammacin kasar yemen da rakiyan gwamnan lardin muhammad jabir auda da kuma babban daraktan ma'aikatar lafiyar lardin yahaya sha'im ministan lafiyan ya bayyana cewa akwai kananan yara masu yawa da suke fama da muggan cututtuka musamman irin yaran da muggan makamai masu guba suka illata su tare da canza musu halittu kuma babbar masifar babu magunguna da kayayyakin ayyuka da za a ceto rayuka da lafiyar waɗannan ƙananan yara sakamakon bakar siyasar killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ke kai ga mutuwan da dama daga cikinsu ko ɗaukan dogon lokaci suna jinya kamar yadda a nashi bangaren shugaban kwamitin likitoci a lardin sana'a dr ismail alwarfi ya bayyana cewar asibitoci a lardin sa'ada kamar sauran asibitocin da suke sassan kasar yemen ne suna fama da karancin kayayyakin aiki da isassun magunguna a fannoni da dama lamarin da a mafi yawan lokuta ake samun rashe-rashen rayukan marasa lafiya babban daraktan ma'aikatar lafiya a lardin sa'ada ya haya sha'im ya jaddada buƙatar ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da siyasar fuska biyu wajen tunkarar matsalolin kiwon lafiya a duniya tare da yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarta wajen ceto rayukan ƙananan yara da suke cikin halin kakanikayi a ƙasar yemen. hakanan shugaban bangaren kula da muggan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam musamman cutar daji aiman siyagi ya fayyace cewar mafi yawan mutanen da suka kamu da muggan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam a yankunan lardin sa'ada sakamakon amfani da muggan makamai masu guba da aka hana amfani da su a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ƙananan yara ne a wata sabuwa kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin sanya sunan ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da ke rike da madafun iko a mafi yawan lardunan ƙasar yemen tare da samun cikakken goyon bayan al'ummar ƙasar cikin jerin ƙungiyoyi da ƙasashen da suke take haƙoƙin ƙananan yara bayan da wasu ƙasashe musamman amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka buƙace shi da yin hakan domin goyon bayan bayan sake zabarsa a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a wani sabon zango hakika tasirin bakar siyasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da kudaden saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen juya akalar kudurorin majalisar ɗinkin duniya ba abu ne sabo kuma ɓoyayye ba saboda duniya tana da masaniyar cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya sun kasance akalar juya harkokinsu tana hannun manyan ƙasashen duniya da kuma masu ƙarfin tattalin arziki a duniyar lamarin da ya sanya majalisar ɗinkin ɗinkin duniya ba ta iya ɗaukan matakin dakatar da matakan wuce gona da iri kan al'ummomin ƙananan ƙasashe masu raunin tattalin arziki ko goyon bayan ƙasar da ake zalunta ko kuma bambanci tsakanin mai haƙƙi da mai wuce gona da iri da nufin ganin an wanzar da adalci a duniya a gefe guda kuma har yanzu duniya tana sane da matakan da tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mon ya ɗauka a shekara ta 2016 na cire ƙasar saudiya daga cikin jerin sunayen kasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya bayan da rahotanni da dama ciki har da na majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da yadda har-haren sojojin saudiya da na ƙawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a ƙasar yemen sakamakon haka ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan majalisar ɗinkin duniya dangane da matakin da ta ɗauka na cire sunan ƙasar ta saudiya daga cikin jerin sunayen ƙasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya saboda har-haren wuce gona da irin da take kaddamarwa kan kasar yemen da suke lashe rayukan kananan yara hakika majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanya sunan ƙasar saudiya cikin jerin ƙasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara ne bayan gabatar da cikakken rahoto kan tabbacin yadda hare-haren sojojinta da na ƙawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a watan yunin shekara ta 2016 don haka ƙungiyar human rights watch ta bayyana matakin da majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin babban sakataranta a wancan lokaci ban kimon ta ɗauka da cewa mataki ne na abin kunya kunya kuma ha'inci kamar yadda kungiyar ta human rights watch ta zargi jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da miƙa kai ga matsin lambar mahukuntan saudiya inda masu fashin baki ke bayyana cewa kuɗaɗen man fetur ne suka juya akalar rahoton hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen tare da kaddamar da hare-hare da bamabamai masu yaya da suke watsuwa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa a lugudan wutan da suka yi a yankin ali ammar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bamabamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewar a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron ɗan adam bama-bamai masu 'ya'ya da ƙasar saudiya ta yi amfani da su wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar yemen mafi yawan su ta yi lugudansu ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyukan da yawan su ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bama-bamai masu 'ya'ya a yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen nau'in cbu 105 kirar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba makaman ne akan hanyoyin motocin yaƙi masu sulki ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yaƙin da masarautar saudiya ta ƙaddamar kan ƙasar yemen da a ciki ta fayyace cewar rundunar ƙawancen saudiya ta cimma buƙatun da take son cimmawa kan ƙasar yemen ba illa janyo hasarar rayukan ɗaruruwan fararen hula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 tun kuma ga shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan Katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine game da damuwan da Isra'ila take cewa tana ji game da shirin Saidi Hassan Nasarullah in yayi nasara wato cewa wai Iran za ta samu wato daman shimfida ikon ta kenan a Labanan. To sai mu tambayi isra'ila ashe ku yaushe ne kuka samu daman shimfida ikon ku a siriya da kuke ta halba makamai masu linzami kuna halba wato makamai masu linzami da jirage marasa matuki ashe duniya ta kuce ku kadai to da wannan nake cewa isra'ila duniya ta kubce muku ku tattara naku ya naku ku samu inda kun kalabe domin nasara ta al'ummar musulmi kan yanzu ne ta fara allah ya bada nasara ga al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin duniya kuma muna gaisa dukkan ma'aikatan kura da biyu a hausa ku huta lafiya assalamu alaikum radio voh hausa ta Hiran kuna tare da mai magana alkasum daga nan Agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo filin namu zani ba da ra'ayi na saman eh wannan mukabala wanda eh gwamnatin kano kuma ta shirya kuma eh da farko kuma eh kamar abin da zafi kuma yanzu kamar mun gabata da niyya shirya mukabala to mu gaskiya kiran na shan hankalin da zamu da tsakanin malaman su tsaya dai komi za su yi su addini aiki ba wai eh za su kawo wasu fitina-fitina na cikin addini ba muna buƙatar tsakanin malaman a gama su gaskiya in za ta fitowa amma zancen haka kowane eh, ikirarin shi ke da gaskiya wannan abu gaskiya mu ba mu jin daɗin kuma shi zai kawo eh tsakanin eh, tashin hankali saboda kowane bangare tsakanin malaman suna da eh magoya baya kenan ka gani fitina daga nan za ta tasowa wajen magoya baya mu dai idan da ta san samu cin jihar Kano su samu eh Abdullahi Ganduje samu dai ya gama wannan mukabala a samu a yi ta radio VOH mai magana ne alkasum daga nan aka da su tashi lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum biya ta Hausa Radio Musulunci na Iran kuna tare na kula turo a jamhuriyar Nijar na Magaram. Eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayi na a yau shine duba da cewa gaskiya shugaban kasar Nijar in ce Bazoum Ahmed eh yana aiki mutuka gaskiya alhamdulillah duba da cewa kamar ma'aikatu irin na gwamnati haka eh ana ɗaukar mataki a kansu saboda ana gasa ma talaka aya a hannu saboda idan ka ɗauka kamar likita idan ka zo likita ka kawo na kamar lahiya ba a kula da shi kuma iya kuɗin da ka zo sai sun kare ma ba a kula da shi ba kuma ba a gama ka da wanda ya kamata su kula da shi ba wallahi sai kuɗin ka sun kare su ba su san ba yaya kake yi kake hudo wannan kuɗin daga aljihunka to gaskiya ba zo muhammad ya ɗau mataki matakin da ya kamata ya ɗauka ya ɗauke shi amma ya kamata ba faɗa ba ce ya kamata a yi sai an tsaya tsayin daka an sa ido an gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger wato na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da eh, jan kafar da gwamnatin jihar kano take yi wajen gabatar da wannan mukabala da aka so a shirya a kwanaki tsakanin malamai na nan jihar kano da kuma shahararren malamin nan wato abdul kabara kenan hakan yana nuna cewa shi wannan malami abdul kabara yana da kamshin gaskiya a dangane da hujjojin da ya rike wajen tankarar ita wannan mukabala. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Wagga jaraba da aka fara a ƙasar Nijar Allah Ubangiji ka ba masu rabo sa'a Allah ka sa a yi ta a cikin kwanciyar lahiya wanda suka yi aiki na gari Allah Ubangiji ka ƙara taimaka musu Allah sa a yi adalci akan wannan jaraba wa'inda abin da ya rataya a gare su Allah sa su yi adalci Allah ubangiji ya taimaka daga abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar nijar voh to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To madalla ban da ka saurari shirin muryar masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin mu na gaba wato shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mu yi magana kan muhimmancin gaskiya da kuma matsayinsa a addinin musulunci kamar yadda wasu masu sauraro suke buƙatar a yi wannan bayanin da idan allah a yau za mu yi magana dangane da makarimul akhlaq ko kuma halaye masu kyau don muhimmancinsa a rayuwar mumini da farko bari mu buɗe mu na yau da wata aya wacce allah ta'ala ya yi magana dangane da halaye masu kyau a cikinta saboda wata rahama ce daga allah kai sanyin hali a gare su da ka kasance mai hushi mai kaurin zuciya da sun watse daga gefenka sai ka yafe masu laifinsu kuma ka nema masu gafara kuma ka yi shawara da su a cikin al'amarin sa'annan kuma idan ka yi niyyar zartarwa to ka dogara ga Allah lalle ne Allah yana son masu tawakkali cikin surata Ali Imran aya ta 159 malaman tafsiri sun bayyana cewa ayi alkurani da dama sun zo sun yi magana dangane da kyawun halaye wasu sun bayyana cewa yawan ayoyin da suka yi magana dangane da kyawun halaye a cikin alkur'ani sun yi rubuyin alkur'ani wanda zai nuna mana irin muhimmancin da halaye masu kyau suke da shi a wajen Allah da kuma addinin musulunci a cikin ayan da muka karanta Allah ta'ala yana yabon manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kan irin halaye masu kyau da yake tare da su waɗanda ba don wa'annan halaye ba to da kuwa sabansa sun watse sun bar shi idan muka ɗauko wasu gaɓoɓi na wannan ayar za mu ƙara fahimtar muhimmancin da kuma abin da ayar ta ƙunsa malaman tafsiri sun bayyana cewa kalmar haushi da kuma kaurin zuciya da suka zo cikin ayar da muka karanta suna nufin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai yawan fushi ne da sahabansa, da sun watse sun bar shi wannan yana nuna mana cewa bai kamata a mumini ya kasance mai yawan fushi ba musamman idan ya kasance shugaba a cikin al'umma don yawan fushi zai sa muminai su kori abokansu daga kusa da su don haka fushi yana da haddinsa idan ya wuce haddi zai zama barna ko kuma muna iya cewa fushin mumini dole ne ya kasance a lokacin da ya dace wanda kuma kaɗan ne hadisai da dama sun yi magana kan rashin kyawun yawan fushi har a wani lokaci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wani sahabinsa wanda ya nemi ya yi masa nasiha inda yake ce masa kada ka yi fushi haka ma kaushin zuciya shi ma kamar yadda ya zo cikin ayar muna iya cewa duk mutum wanda ya kasance yana zama da mutane to dole ne ya yawaita haƙuri don da dama daga cikinsu za su jahilce shi ko kuma su aikata abubuwan da ba su dace ba musamman waɗanda suka shafe shi a nan yawaita afuwa ita ce hanyar zama da mutane shi ya sa a ƙarshen ayar Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam da cewa ka yafe masu laifinsu kuma ka nema masu gafara wato ka yafe masu laifukan da suka yi maka sannan idan laifin ba wacce kai za ka iya yafe masu ba musamman in laifin da suka yi Allah suka yi wa laifi to anan ka nema masu gafara daga wajen Allah ta'ala sannan kowa ya san cewa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya neman masa gafara a wajen Allah to ya same ta ne kawai Ani, wani bangare kuma ayar tana cewa ka yi shawara da su a cikin al'amarin sa'an nan kuma idan ka yi niyyar zartarwa to ka dogara ga Allah shawara da mutane a cikin al'amura da suka shafe su yana da kyau kuma idan ba a shawarce su ba kamar an ƙasƙanta su ne don haka a cikin al'amura da suka shafe su a yi shawara da su sannan shugaba shi ne yake da faɗa ta ƙarshe dangane da wace shawara za a ɗauka wannan hali mai kyau yana cike cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa inda a yakin badar sai da ya nemi shawararsu a yakin uhuduma haka ya nemi shawararsu sannan a yakin handak. shi ma ya nemi shawararsu da kuma sauransu amma a cikin al'amura wa'anda suka shafi ginshikan addini da naɗa shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa al'amari ne na Allah kamar yadda Allah ya bayyana sau da dama a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda yake zaɓen annabawansa haka ma yake zaɓen wa'anda za su jagoranci al'umma a bayan manzansa wato wasiyan manzanninsa mutane ba sa da ta cewa a wannan bangaren don Allah ne ya san bayyane da ɓoye mutane suna iya yin kuskure amma Allah baya yin kuskure to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito a idan kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To daga wannan kuma sai mu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su sai a mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zamu je tarayyar Najeriya inda tuni masana a kasar suka fara bayyana fargaba kan makomar ilimi a kasar gani yadda batun sasashen dalibai ɗalibai ke ƙara ta'azzara musamman a arewacin kasar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To masana a Najeriya sun bayyana fargaba kan makomar ilimi a kasar. ganin yadda batun sace-sacen ɗalibai ke kara ta'azzara musamman a arewacin kasar. masana na ganin matukar mahukunta ba su gaggauta shawo kan lamarin ba zai iya haddasa gagarumar koma baya wajen ci gaban ilimi a yankin. sace ɗalibai kimanin 150 daga makarantar sakandaren bethel baptist da ke garin damishi a karamar hukumar shekun da ke jihar kaduna shine kara tado muhawar da aka jima ana yi To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gaito mana da Malam Ishaq Alhassan Kauran Mata daga Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Jihar Kaduna. Da farko kuma na fara tambayar sa kan yadda su masana ke kallon wannan lamari. Amma ni abin da ke faruwa a arewa na fara kallon shi a matsayin wata makarkashiya ta wannan gwamnatin da ta zo da zuma canji da ta canza komai ba sai ta ƙara dagula wa mutane al'amura. Ni ina kallon shi a matsayin cewa wasu cikakken 'ya'yan wannan jam'iyya waɗanda kowa ya san su da kwaɗayin mulki da neman su don da za kuma su tursasa mutane su kuma tsara tsari na jari hujja wanda zai amfani su da 'ya'yansu ni ina zargin su suke cikin waɗannan abubuwan a kori mutane daga gonaki a hana su noma abinci tsada a kori yaran talakawa daga makarantu a hana su ilimi saboda suna ganin yan kudu sun farka an yi yan tas ga yan aikon ga yan wane ne duk suna ta kokarin amfani da malaman addini suna hana matasan arewaci yin wani yunkuri to suna gudun radda tun da yanzu an fara zagin malaman addini idan mutane matasa suka tunzura suka fusata aka kai ma matakin da suka daina sauraron malaman addini to an kai matsayin da don yanzu dai a arewa babu wani shugaba ko basarake ko mai rike da mukamin gwamnati ko wani da ya isa ya jawo matasa linzami sai ma addinin kawai su kuma an fara fushi da su saboda ganin abubuwan da ke faruwa to ni ina ganin wani abu ne aka kitsa don a jefa talaka cikin ukuba da masifa abinda zai ci ma ya dame shi ya zama bai da lokacin da zai iya zaunawa ya shirya wani tunani na addini gobe mutanen nan da abubuwan da suke yi hmm. domin ka dubi yadda gwamnan jihar kaduna ya je ya cire ɗan daga makaranta ya ce wai ya cire ɗan ne don ana barazanar za a sace mashi da amma ga ayan mutane wurare daban-daban da najiya ne da katsina ne da bina ne da a ake ɗauka don gwamnati ba ma ruwanta ba ta ma damu da mai ke tariya ba ba za ta kai wani da ake yi na a nemo yaran nan ba kuma shin ƴaƴan nan wai idan an ɗauke su wai kuma bakwai ake kai a ajiye ne ko fasan bakwai suna ranta a cikin najeriya nan amma da irin jami'an tsaron da muke da su fitattu wanda suka fice a duniya a kwada musu a ko'ina amma yanzu suna nan cikin suma babu makamai kuma ba a ba su dama ma su je su yi za ka zo an bi a dakin wuri mutane sun kira yan sanda sai a ce musu ba a ba da kira sojoji suna da sojoji kusa sai su ce ba a ba su dama ba. Kuma kaka wannan wani abu ne amma irin kama abubuwan da ake faɗa na ita gwamnati tana cewa tana iya bakin kokarinta na ganin cewa ta shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin malam mai saka kamar kuna ganin cewa idan hairin irin waɗannan abubuwan sun ci gaba da kasancewa eh, iyaye za su daina kai 'ya'yansu makaranta haka yanzu kamar menene makomar ilimi musamman a nan arewacin najeriya idan ne ba a ɗauki matakai ilimi shi ne dama dai ya riga ya ba noma ba ciwo, ba karatun allo ba karatun boko sai kada kai koma ya zama bawa yadda ake so da shi kawai ke musu bauta ya wanke musu motoci ya aka musu sokawa. to yanzu kamar menene kuke ganin zai kasancewa mafita menene kamata a ce hukumomi ko kuma ce gwamnati ta yi. mafita daga wani bangare wani bangaren gwamnati ko bangaren al'umma. bangaren gwamnati kafin mu kai ga bangaren su al'umma. wato ita gwamnati a bangaren ta babu wani abu da za ta iya yi na cewa ta shawo kan waɗannan matsalolin kama daga na tsaro inda na harkar ilimi Malam Ishaq Alhassan kauran mata daga kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna muna matukar godiya dangane da wannan damar da aka bamu. Muka tattauna a cikin wannan shirin. To masu saurare kuma gaba ɗaya a nan ne zan dasa aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa a nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. to don ma kawo shirin namu baki daya amma da kyan wasu lokaci san barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara a kasar haiti an shiga rudani bayan kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar jovenel moise a halin da ake ciki dai firayim ministan rikon kwarya na kasar claude joseph ya sanar da ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar mr joseph ya karbi ragamar mulkin kasar ne bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba suka harbe shugaban kasar a gidansa da ke port de prince yayin da kuma suka jikkata matarsa a jawabin da ya yi wa 'yan kasar jim kaɗan bayan kisan shugaban kasar firaministan rukun ƙaryar ya ce yanzu shine zai ci gaba da jan ragamar kasar yayin da ya roƙi al'ummar kasar da su kwantar da hankulansu yana mai cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da tsaron al'umma kalaman na joseph ya bayyana cewa mutanen da suka yi wa shugaban kasar kisan gilla baki ne da suka shigo kasar kuma bayanai sunar cewa suna magana ne da turancin ingilishi da kuma spaniyanci tuna dai kwamitin tsaron majalisar ɗinki duniya da amurka da kuma kasashen turai suka bayyana nuna damuwarsu akan halin da kasar ta shiga inda suka bukaci da a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasar cikin 'yanci kafin nan da karshen shekarar da 2021 ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa ficewar sojojin amurka a afghanistan ba zai hana 'yan kasar ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya a kasar mr zarfi ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin kabul da na kungiyar taliban a birnin tehran dama kafin buɗe taron da ya haɗa bangarorin biyu a jiya laraba ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi kira ga bangarorin 'yan siyasa na kasar ta afghanistan da cewa lokaci ne na su ɗauki zaɓi mai karfi domin makomar kasarsu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke ficewa daga kasar kafin hakan dai rahotanni sun ce ɗaruruwan sojojin afghanistan ne suka tsere zuwa tajikistan kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar cewa ta kwashe kashi 90 cikin 100 na dakarunta daga kasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi wata ganawa jiya laraba da ministan harkokin wajen kasar indiya da ya gudanar da wata ziyarar aiki ta 'yan sa'o'i a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar ta indiya subra mayan shankar ya mika wa zababben shugaban kasar ta iran da sakon firaministan kasar ta india narendra modi na taya shi murna game da zaben da aka yi masa kafin hakan dama ministan harkokin wajen kasar ta indiya ya gana da takwaransa na iran din muhammad jawar zarif bangarorin biyu sun mai da hankali kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu sai kuma batutuwan da suka shafi halin da ake ciki a yankin da kuma batun kasar afghanistan da tattaunawar vienna kan yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran haka kuma bangarorin sun duba yadda za su ƙara ƙarfafa alakar da ke su ta fuskar sufuri da kuma sadarwa an buƙaci ƙasashen afirka su ƙara azama kan aikin gona da zai kunshi dukkan ɓangarori yayin da ake ci gaba da yaƙi da annobar corona game da matsalolin sauyin yanayi an buƙaci ƙasashen afirka su mayar da hankali wajen gina hukumar aikin gona ta zamani domin samun wadatar abinci da yake sanar da hakan shugaban gamayar shirin bunƙasa aikin gona ba tare da gurɓata muhalli ba na afirka a gara a takaice haile mariam dezaleg ya bayyana cewa annobar corona ta tilasta a gaggauta ɗaukar matakan bunƙasa aikin noma wanda zai shafi kowace ƙasa da kowace nahiya da kuma dukkan al'umma game da batun cutar corona da ƙalubalolin sauyin yanayi kuwa tilas ne afirka ta yi amfani da matasa da mata da maza da yara da shugabannin siyasa to da zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da rana za a ce mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya